ba halata mace to tana kewa-kewa ga hanya cikin gari cikin waɗanda ba zu haramanta ba matsayin da al'aura ya ce amma wa fi madakal ya yi cikin nisa madakal in annahu la yajuzu lil mar'ati an takhruja bita illa inta al ya faɗa cikin wani wuri na daban ويشترط في حقه أن شغلت هذا حقه شيء مفروض أبوه ألا يرتكب ما يفعله بعض الطوافين في هذا الزمان من أنه يبيع للمرأة بعض بعد أن يدخل إلى مولئ بحيث لا يراه من يمر في الطريق إذا هلك الله تاسع ما تتاهز في أبو تو شيء خير واحد kada ya shiga wani lungu da ita matar mai sayi an shaganta gare shi a tsakarar da mara'atu wata shi minhu haga yi na uminu ya za ka na filin hada a? masu ta fito yana wannan lungu ta zata sayi da shi an haramta in mace ta zai kadai ya na zare ka halwatu bi mara'atu ajnabiyya domin wannan kadaituwa na ga mata yadda an manufanciya da shi huwa muharramun wannan abin haramtawa na amma wa in ka wa in kana lam yakfidahu ko da sun zama su nihin shi ba wa amma dukhulahu lil bayti fa yamna'u minhu wa in azila lahu wato kaga wannan kuma kuma in kana fi hauza ko da ya zan hauza tana ita matar wata ayin alaihi za a wata ati salamatu min ma zikira an yabu da matsarfu amma idan abubuwan da muka ambata duk wajen babu su to shi ne na gare ya kawai da ganin sa shi ne magana da yanzu yake rubba wato ya kau su a bayanin ce ba shi ne bai yi lal marati fala yanzu da ila illa fi mawdin kadamihi aw fi sa'atihi kashi dubo ne sai da duk wani ba su suke ko kuma a gabarsa to wannan ana magana akan mace ta sayi ko ta sayar balle ta mai da sayi da sayarwa ɗabi'a in an kara gaba inda yake halata gare ta tafi ta sayi ta sayar in ta rasa wanda za ta aika daga cikin ma'abuta ilimi wanda suka sayi sayi da sayarwa ba mun da za ta aika ba dan wanda zai tilce ta da sauransu kuma za abin da za ta sayi abu na wanda babu makawa kamar abinci ne to ba maka ba maka ta tafi amma in dai akwai wannan hamzalin to ba shi hallata don haka magana tallace tallace ga yanzu ka shi mata ko waɗanda ba ma 'yan mata ba ko zaurawa da sauransu shari'a abin ta ce su ce su yi aure zama cikin gida idan ba su yi aure ba uwayensu kuma iyan in ɗin ka ta kai shekara ta ka tsare ta kamar haka tsarwarta sai lalura hita zuwa makaranta da sauransu wannan kuma shari'a ta wasa wallahu a'lam to kai muka zai ta tayi tambaya na karshe cewa amfanin talla ko rashin amfanin ta in dai ga ya mace ce to tallar ba ta da amfani domin wata makaranta ta babban ka buɗa mata kuma za ta karɓi wannan karatun saboda haka yadda ta kai karatu na addini da na zamani maganar tallace-tallace ba wanda ka iya bada arziki fi Allah jiya wadda an bai talla ta ƙara tallar ta kai gidan nuhu ba ta da komi jiya wadda ba mai talla ba Allah ya yi mata ta. lokacin auren su zo yi da miji da wani abu saboda haka ashe kenan ba ka da wata dubara sai ta Allah wallahu a'lam to kan Allah sai eh, malama shirya ta ce da cewa ya gafarta malam ina neman bayani na hakika dangane da yadda ake yin wankan janaba wankan haila da wankan jindigi to ah, malama ya. kamar da sani abin da shahi wanka da wankan janaba da wankan jinin biki da kuma wankan haila to duk gudana da wankan kafirin da musulunta duk gudana amma inda suke bambanta wurin miliya shi wanka na jaraba tsari ne ya an ka ambata to shi zai kama wankan jirin duki shi zai kama wankan a da musulunta kafiri shi zai duk gaba ɗaya na wanke wanke to shi zai kan musu yan an kai bayani ne to duk waɗannan za ku shigo ciki saboda haka warko idan mutum zai zai wanka to an so da shi yan alwala kuma da za shi kakka kamar da a alwala sa zai sallah bayan haka nan zai yanzu ruwa ga kansa idan na jaraba ne ko na haila ne sai yin kokari shi gudda wannan kazantar bayan gudda da ya wanke ko ina sannan shi alwallah bayan ya alaula ya ƙare cikakka to sannan shi zuba ruwa ga kansu sun uku shi murza bakin wuyansa zuwa kai in ya wanke a kewa zuwa kai to sannan da ci gaba da wanke tsagin jikinsa na dama daga wajen gaba in ya ƙare sannan shi wanke tsagin jikin na dama daga wajen baya in ya wanke tsagin jikin na dama daga wajen baya sannan ya dawo tsagin jikin na hagu daga wajen gaba sannan ya dawo tsagin jikin na hagu daga wajen baya to yana wa lokacin da yake yanke kyalin da ne na dama ya farko har ga cinya har ga ƙwaro yana wa jinkirta su to idan jinkirta ya wanke can bakin kunkurin abin da kai sama to idan ya dawo ina kuma wanke su ya fara wanke wanda bakin cinya abin da ya ƙasa sannan ya daga bakin cinya kuma na abin da ya ƙasa in ya ƙare sai ya tafi zuwa sallah matuƙar namiji na bai tafi gabansa ba in kuma ta bata sai sake alwala ko kuma inda ya zo wanke da jasad ya ci gaba da wanka ne kawai da ya mai jiki ne to da gama yana ya sallah domin ya kuma mai sarki karamin hadasi da babu da ya gudu su saboda haka ba sai ya alwala ba in kuma ya tsari ne ya shahi gaban sa to nan sai zaki sai alwala Allah ya nan da Allah zafata malam idan mutum ya kamu da ciwon ajali me ya kamata masu jinyar shi su rinka ce mashi don shi ma ya rinka faɗin haka to a idan allah ya kaɗe mutum haka da ciwo kasan da kowa san ƙarshen wani ba a ciwon ajali ne ciwo ne idan dai aka gani hali ya kama domin farko abin da ake so waɗanda an masoya ga mutum to su kusance shi lokacin juyawa halin na ganin alamar bar duniya sannan kuma ana son shi mutumin nan da a kwance na jinya lokacin da aka ga wannan ko da yana cikin najasa ko kabarta to a ƙarfake shi a mishi wanka ya wannan najasa da ta da shi sutura da bata da kyau ga rai a cire ta a kama wadda an mai alki a rashi in yana yiwa sannan kuma mutanen alkhairi ya yanzu suna kusa gare ba a san mai ba kusa gare shi kuma ta da ke haila a wannan lokaci bayan haka lokacin da an da alamar mutuntukewar gani ne ko an zara mata canzawar hali na cewa eh lalle an kai ƙarfi to wanda kusa gare su su dora kalmar shahada suna cewa in sun ka ce jiwon su kuma cewa ba lori ne wata tuba ta an ka fada a shiru sannan akwai faɗa domin ko zai yi shi ma ya yi amma kada su ce mai ce la ilaha illallah domin kada su ce mai haka ne ce na ki daina lokacin da suke yin wannan kalma in Allah ya ta karbi ta yi kalmar shahada shi ya ga ya laya amma lokacin suka ce ce la ilaha illallah shi ko shi nan na ce kakkace suna ce mun ya ci shi dan na kusa bai gora sai ya kakkafe saboda haka abba a cewa ce sai dai a dora faɗa domin shi jiya shi ma shi faɗa in Allah ya ya faɗa Allah ta rayuwarsa ya cika babu wata kalma da ta koma biyowa bayanta to wani shi ake cewa ya cika da kalmar shahada amma idan ya yi ta bayan ko wata magana ajanabi to ana bukatar kuma mai ta domin shi ke cika da ita ya wata magana daban da abin da shi kalmar shahada to za a koma wata kalmar shahada don da shi ta wannan shi amfanin waɗanda a nabihai masu sanin ya kamata ko ilimi ya zai su kusanci mara lahiyar da ya shahe su lokacin da yake cikin jinya kuma duk wanda ba shi ne zaune na yajin sa ba idan bai zai hanci ba a so ya tsawo da zama domin hadisin manzo sallallahu da salama ya bayyana akan haka na ya kama ka yawo ya kamata kenan da lokacin da ya karɓa wannan kalmar shahada ana yi dan cewa mutane su ɗaure su duku kiran da annabi eh ƙwarin ku domin kada shi wata magana daban ai wannan lokacin ba ba lokacin da mutane ka surutu bane eh, don al'amari ya kai na'am Allah ya cika da yawan eh, Allah za su tuna lam wa matsayin sadakar arba'in da ake wa waɗanda suka rasu shin ko addinin musulunci ya yarda da haka to abubuwa da yawa waɗanda musulunci ya magana a kansu wasu ya hana wasu kuma musulunci ya kwadaitar amma kuma mutane ba su rika wannan abin ba sai da iske wani abu kuma da musulunci bai yarda da shi ba mutane sai zan shi ne son kamar so abin da za su rika su yi a kansa wato ba shi halatta ba shi halatta mutane su ɗoki abin da ba gaskiya ba su ne shi kamar gaskiya su roci abin da a gaskiya su ne shi ba gaskiya ba baya nuka a samu sarana wadda za a ce da za a yi abinci a tara mutane a ba su sadaka domin a zauna a yi addu'a domin macinmu wannan musulunci ya faɗi haka ba wasu da bazin suna wuri lokuta lokuta daga da bishiyar usmanu ya magana kamar da ya ciro abin da cikin littafin madahal da kuma littafin fatahul jalil ya magana a kansa ya ce wato farko ya ce wani zalika a cikin iya suna shahi na ɗari a da ɗari akwai daga wata bida da ɗamun nazi ya suna uhu a halin ce wato shi na ulahun nasu akwai daga wata bida abincin da mutanen matacce ke aikatawa a tara mutane da hudun abincin su ci a ce a yadda. وهو بدعة مكروهة بدعة ودعاها كرانتا وفي شرح وفي شرح فتح الجليل شيخ محمد بن أحمد بن محمد المديوني بيتوتة الناس إلا أهل ميتي ليس إلا من أمر الجاهلية ومثل ذلك العام الذي يتنأه أهل الميت في يوم السادي misalin wannan yana abin da mutane mata ce ke aikata idan a kwan bakwai sadaka uku da sadaka bakwai da sadaka arba'in ba suna suka ba to waɗanda da aka aikata a yi abinci a ce a yi da rayu bakwai yau ko abin da sauransu ya amini min al-mauti daga mutuwa wata shari'u lahu nasu mutane su taru abincin nan yuridu da zalika al-qurba al-qurbata suna niyya da wannan abinci da suka yi ibada lil mai da matacce wa tarakum alai kuma su domin shi da kake samu rahama to ubangiji sun sun ya mai samu rahama ubangiji wa haza mu da su cikin wannan littafi an ka ce wannan sabon abu na mujallidi ko kashe rubuta da littafinsa ya kun fi ma kaddama wannan abin da zauna da abin da gabata wala huwa wa yuhmadul ulama kuma cikin abin da mallamai ka godiya radiyallahu anhu inta qultu mujaddid ce nake domin magana in ka yi ta wani na iya barbada masa tonka ko kuma ne barbada masa gishiri ya to ka a daukan ayi gaba kuntu shi mujaddid ce nake tilka sadaqatu lati ala hadhihi alhalati la tanfa'u albayta duk sadakar da abisul irin wannan hali ta uku ta bakwai ta arba'in ba ta amfani mata ce خم بس أنا ما كنتي كنتي كما وفي رسالة أبي محمد اللي يوسف هي رسالني بعد قال أبو كتاب محمد بقى ابن إبراهيم نعم اتي أرسال قصو تنفع الميتة إجماعا سنك فانا أمبالي ما تتي بس إجماع ما لما لكن إذا وفقت السنة أما إذا كان باكي بسنة تو حكا يتراكي بسنة بقى wa fi risalata abi muhammad a cikin risala wadda ta kan tabi muhammad wala qaula wala amala wala niyata, illa bi muwafaqati sunnati babu kauli babu aiki babu niyya sai da dace da sunnar manzon Allah wannan abubuwan da aka irin waɗanda bidiyoyi na amma babu illa mutum shi ya sadaka ga matakkiyarsa da duk wani abu da zai sadaka da shi amma haɗa mutane a yi abinci domin a yi sadaka domin yau an kwan uku ko ko domin yau an kwan bakwai ko domin yau an kwan arba'in to gidi ana daga cikin bidiyoyin da aka ce kuma suna yi ومن ذلك جمع الناس لفعل فداء أقول لك تبدأ تارة مثلا ذا أي فداء makamu a مكروه أبدا makamu مكروه domin wata iya fansar bawa ga ubangiji ne wata iya fansar bawa daga wuta na ubangiji ne ba wannan shi ma wata a ta babba babba saboda haka shahi da ɗari da arba'in da ɗai ga wata shi ke shahi da gida wallahu alam to alhamdulillah akan maka za lokaci ya nuna halin nasa duk da yake game da tambayi a hannun a sai ga masu wani hakuri su kasance da mu mako yanzu a insha Allah malam ba mu sake gabatar da wasu tambayoyi wanda masu aure suka aiko kano wannan lokaci malam ne kace Allah saka alheri da ka ba mu lokacin kuma ka amsa wani wannan tambayi mu kuma Allah su ba mu ikon amfani da abin da aka karantar da mu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh